Alhamdu lillah wassalam, ala na na Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. <clears throat> ‘Yan’uwa musulmi ina yi mana fatan alkhairi ina rokon Allah subhanahu wa ta’ala ya shiryar da mu’ ya datar da mu ya tabbatar da digadiganmu a kan addinin musulunci da kuma sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. A ‘yanwa musulmi, kama yadda muka yi alkawari, gashi nan kuma mun rubuta, wai karama ce ta wani shehi cikin littattafan ɗariƙar Tijjaniya. wai wani shehi shi karamarsa shine yana fasikanci da dabbobi yana fasikanci da dabba shi karamarsa kenan wacce aka rubuta a littafi aka wallafa ake sayarwa a kasuwa amsik ra'saha hatta af'ala fiha shi karamarsa kenan in ya ga mutum akan jaka zai sauke shi ya ce masa riƙe mun kanta ni kuma in biyo ta baya sai a rike masa kan jakar shi kuma sai ya biyo ta baya ya fasikanci da jakar shi wannan shine karamarsa kawai a faɗin duniya aka rubuta kuma aka ce radiyallahu anhu aka ce wai Allah ya ƙara masa yadda to yanzu da la'ana la'anahullah ne da me zai aikata in dai wanda yake fasikanci da dabbobi radiyallahu anhu ne to yaya abin yake to amma kafin mu karanta ita wannan karama mutane su ji mu ja baki mu fassara jama'a na san za ku yi mamaki za ku yi mamaki jama'a amma ku yi haƙuri za mu ɗaga littafin za mu nuna muku za mu ja baƙin kuma za mu fassara amma abin da nake so in ce kafin in fara karatu ina jan baƙi ina fassarawa abin da nake so in ce shine wani zai iya cewa ba addinin musulunci ya zo da cewa a sitirta musulmi ba idan ka kama wani yana fasikanci misali ɗan uwanka musulmi ka gan shi yana saɓan Allah ai abin da addinin musulunci ya tanada ne ka rufa masa asiri kada ka tona masa asiri haka ne ko ba haka ba eh haka ne haka ne kwarai da gaske man satara musliman satarahullah Allah fid wal akhira wanda yaga ɗan uwansa musulmi akan wani saɓan Allah wani abu da zai zubar masa da mutunci idan aka bayyana wa al'umma an zubar masa da mutunci to sai ya ɓoye wannan abu bai bayyana wa al'umma ba ya kiyaye mutuncin wannan ɗan uwansa musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace satarahullah fi dunya wal akhirah to wannan Allah subhanahu Ta'ala, shi ma zai rufa masa asiri duniya da lahira eh wannan magana haka take kuma haka abun yake har a tashi alkiyama to amma da wani zai tambaye mu ya ce to me yasa yanzu kuke tona wa shi wannan shehin asiri me yasa kuke tona masa asiri dan yana fasikanci da dabbobi ku fito kuna bayyana wa al'umma man satara musliman satarahullah me yasa ba za ku sitirta shi ba me yasa ba za ku ɓoye masa wannan laifin ba sai mu ce a'a jama'a wancan hadisi man satara musliman yana magana cewa kaga dan uwanka musulmi kai ne kai tsinkaye ka gan shi yana saban Allah sai ya ce to ka ji tsoron Allah ka rufa masa asiri kada ka tona masa asiri kada ka bayyana wa al'umma kai shiru ka rufa masa asiri Allah zai rufa maka asiri amma ba wai a rubuta wannan saban Allah a matsayin karama a wallafa cikin littafi a kai kasuwar kurmi ana sayarwa a matsayin addini to kaga wannan ba shine man satara musliman ba shi musliman din ne shi karan kansa ne wallafa littafin ina ba da muna fahimta shi wanda ya saban Allah shi ya wallafa littafi yace yayi saban Allah kuma wannan saban Allah da ya yi addini ne kuma aka bawa wannan abu kariya ga littafin Inyas wujubus suluk ala shaykhin murshid za mu zo za mu karanta inda Inyas ya ba da kariya ga shi wannan mai lalata da jaka akan hanya mai lalata da jaka akan titi Inyas ya ba shi kariya cewa hakan zai iya zama addini to kaga waɗannan mutane ba yanda za ka ja mana hadisi ka ce man satara musliman waɗannan zindiƙai ne zindiƙai ne waɗannan mutane suna ƙoƙarin ɗaurewa fasikanci da iskanci gindi suna halatta abin da Allah subhanahu ta'ala ya haramta ba wai dan kaga mutum yana saban Allah a ce to ka ka ji tsoro Allah ka rufa masa asiri mai yiwa ma shi mai saban Allah ne zai ma magiya ya ce maka da Allah ka taimaka ka rufa min asiri kaza da kaza in ya ga ka gan shi kenan haka ne ko ba haka ba shi zai tambaye ka ya ce da Allah ka taimaka ka rufa masa asiri shi fa wannan mai saban Allah shi ya fito fa ya wallafa littafi ya nuna cewa fasikanci da lalata da mutane da dabbobi duk wannan su addini ne a wajensu da haka jama'a ku tuna min akwai wata faɗakarwa da zan yi wa uwa musulmi masu barin matansu suna kai wa shehunnai ziyara kawai matarka ko ƙanwarka ko kuma wata taka wata muharramarka ka ba ta dama ta sa ƙafa ta fita wai ta tafi ziyara gidan shehuwa ne to gaskiya wannan ba ƙaramin ganganci ba ne in dai waɗannan shehunnai sun rubuta cewa su suna da lasisi na yin zina har suna zina da dabbobi a kan titi kuma wanda ya gama zina da dabba ya gama zina da jaka za a ce radiyallahu anhu kuma a rubuta wannan fasikanci da ya da jaka a rubuta shi a littafi a matsayin karama to lallai waɗannan mutane ba ƙaramin ganganci ba ne kai wa matarka izini ko wata muharramarka izini wai ta tafi gaida shehi ko kuma a ce wai ta tafi karɓo ɗarika? ba iya ɗarika za ta karɓo ba za ta karɓo ɗariƙa kuma ta dawo muku da juna biyu kuma ta haihu ku ga yaron kunnuwansa suna kama da na shehi ina ba da muna fahimta kama yanda ya faru a gidan rediyo aka kawo mace da da ɗan jariri yana kuka ta ce waɗannan shehunan ne guda uku 'yan sanda suka kamo shehunan guda uku ta ce waɗannan shehunan guda uku su ne suka ce mata in dai za ta shiga ɗariƙa to sai sun yi lalata da ita in dai ba ta yadda sun yi lalata da ita ba kuma matar aure da mijinta da mijinta ya yi bulaguro baya nan shekara guda mijinta baya nan waɗannan shehunai suka ce mata za ta shiga tijjaniya amma da sharaɗin za su yi fasikanci da ita kuma bayan da za a yi ɗariƙarta ta karɓu sai an yi wannan lalata da ita to ita kuma tana so za ta shiga cikin wannan zikiri dole ta haƙura aka yi fasikanci da ita har aka samo jariri mai kama da shehunan guda uku ina ba da muna fahimta yan musulmi don haka kada wani ya ce mana man satara Musulman' eh magana tana nan man satara Musulman haka abun yake addini amma ba wanda ya zo ya tona wa kansa asiri da kansa ba ba ma wanda ba wai iyakansa tona wa kansa asiri ya tsaya ba ya wuce gaba ma ya ce hakan addini ne ya bawa abin kariya kaga wannan ba zai taɓa shiga cikin tara musulman ba ina fata muna fahimta yan musulmi domin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ummati mu'afan illal almujahirun kullu ummati mu'afan illa almujahirun ko illa almujahirin kama kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama dukkanin al'ummata mu'afan akwai wato sa ran Allah zai taimake su wajen su tuba daga laifukan da suke yi dukkanin wani mutum mai saɓan Allah cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matuƙar yana jin kunya yana ɓuya baya bayyana wannan fasikanci da saɓan Allah a idan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai datar da shi ya tuba ya daina wannan saban Allah din kullu ummati mu'afan illa almujahirin dukkanin al'ummata za su samu lafiya Allah zai warkar da su Allah zai shiryar da su sai wanda yake fitowa fili ya bayyana saban Allah ba kunya ba tsoron Allah ba kunyar mutane ba tsoron Allah kama yanda Inyas din nan ya fito yace suna yin zina kuma wai Allah ne ya sa su wai Allah ne ya sa su wai suna yin zina suna kisan kai suna shan giya wai dai Allah ne ya sa su inji Inyas a cikin wannan littafin to haka ma wannan littafin shi ma da ke na ɗarikar tijaniyan ne domin sun yadda da shi sun kuma tabbatar da shi kama yanda suka nakalto cikin jawahirul ma'ani a farkon jawahirul ma'anin ma ba abin da suka fara nakaltowa idan ba shi wannan littafi din ba to kaga yin tijaniya sun gamsu cewa wannan littafi nasu ne abin da yake ciki aqidar su ce ina ba ta muna fahimta yin wa musulmi dan haka yanzu tunda mun yi wannan shimfiɗa mu je mu jiya aka yi da shi wannan shehi kuma ya sunansa ma abu na farko wannan shehi a cikin wannan littafi mai suna at-tabaqatul kubra lawaqihul anwar fi tabaqatil akhyar li abil mawahib abdul wahhab ibn ahmad ash-sha'rani a wannan littafi idan ka kuskura kai ganganci ka shigo cikin littafin ka shiga juz'i na biyu ka buɗe shafi na ɗari da da arba'in 149 yace wa minhum sayyidi ali wahesh shine waliyi mai lamba ta 60 daidai wannan shine waliyi mai lamba ta 60 daidai waliyi mai lamba ta 60 daidai wai sunansa Ali Wahesh tab Ali Wahesh to muje ana cikin tafiya ana zancen karamomin Ali Wahesh sai aka ce a shafi na 150 daidai juz'i na biyu wa kana idza ra'a shaykha baladin aw ghayrahu yunziluhu min alal himara wai shi wannan shehi ya kasance idza ra'a shaykha baladin idan ya ga wani shehi cikin shehunnai ko idan ya ga wani mai unguwa ko mai gari au gairahu kai ko ba kai mai gari bane ba mai unguwa bane kai yunziluhu min alal himara farko zai zai fara kalla ya duba ya gani Abin da kake kai jaki ne namiji ko jaka ce mace idan ya gane cewa jaka ce mace to sai ya ce a yalla bai tsaya tsaya tsaya sako sako wa yaqulu lahu sai ya ce masa bayan ya sauke mai unguwa ko ya sauke dagaci daga kan jaka sai ya ce wa dagacin amsik ra'saha zagayo ta nan ka rike min kanta li rike mun kanta hatta af'ala fiha Allah ya sa kun gane daga wannan madda din hatta af'ala fiha wai a zagayo a riƙe masa kan jakar shi kuma zai zagaya ta baya yana so zai yi lalata da jaka Ali hesh kenan wani hamshakin babban shehi ne wani babban shehi ne sai mai unguwar da aka sauke daga kan jakar sai ya zagayo ya riƙe kan jakar shi kuma shehin sai ya zagaya ta baya yayi lalata da jakar yace fa in aba shaykhul balad fa in aba shaykhul balad la yastati an yamshi khatwa idan wannan dagaci ko wannan mai unguwa aka ce masa ya sako ya riƙe kan wannan jaka shehi zai lalata da ita idan mai unguwa ɗin ya ki sakowa ko dagacin ya ki saukowa ya rike ita wannan jaka a yi iskanci da ita la yastati'u an ya khatwa to shikenan da shi da jakar ba za su iya sake tafiya ba za su dare a wurin kenan dole sai ya yadda an yi fasikanci da jakarsa in ya tsaya yace zai yi kishin wannan jaka tasa yace zai cewa me zai cewa wannan Aliyu H din shi yana kishin jakarsa gaskiya ba zai yadda a yi fasikanci da jakarsa ba to daga shi har jakar ba za su iya barin wurin ba kaga gashi ɗan iska gashi boka kaga menene zai zai sa su kasa barin wurin kaga zai musu sihiri kenan yace wa in sami'a idan wannan dagaci kuma yayi musu biyayya yayi wa wannan shehi biyayya ya haƙura akai fasikanci da jakarsa hasala lahu khajalun azim sai ya zama an masa abun kunya gagarimi a idan mutane dan yana rike da jaka ana fasikanci da ita a bakin titi shi shehin yana fasikanci da ita a bakin titi wannasu yamurruna alaihi mutane suna wucewa suna kallo mutane suna wucewa suna kallon bulufin bulufin na shehin dariqat tijaniya yana fasikanci da yana fasikanci da jaka akan titi wannasu murruna alaihi kun ga littafin fa jama'a na rantse muku da girman Allah wannan littafi gashi rubutawa akai aka ake sayarwa a kasuwar kurmi ka je kasuwar kurmi ka ce kana neman at-tabaqatul kubra ka bude juz'i na biyu ka shiga shafi na 150 ka gangaro idan baka samu wannan labarin ba duk abin da kaga dama ni na yadda ai mun duk abin da aka ga dama ai mun in dai ba a samu wannan kissar a rubuce ba to saboda girman Allah jama'a ana wannan iskanci ana wannan fasikanci da sunan addini kuna ganin zamu ja baki mi shiru kuna ganin zamu ji Allah muna da uzuri a wurin Allah mu ja baki mi shiru ana iskanci ana rubuta waɗannan maganganu ana ana ana sa su a littafi ana bugawa ana sayarwa musulmi a matsayin addini jama'a kuna ganin muna da uzuri a wurin Allah idan muka ja baki muka shiru wannan maganar fa ita ce Inyas fa yazo ya daure mata gindi wannan maganar a tsaida mai unguwa a sauke shi daga kan jaka a ce ya rike kan jakar za a yi lalata da jakar a yi iskanci da jaka a kan titi wannan maganar Inyas ya bata kariya yace eh eh akwai akwai abin da akwai lokacin da shari'a za ta halatta wa shehunnai yin fasikanci da da dabbobi ko da mutane inyas a cikin wannan littafin wujubu suluki ala shaykhin murshid jama'a wai kun dauka a banza ne muke ce muku a kiyayi waɗannan ɗariku ya ƴan uwan musulmi kun dauka a banza ne muke ta faman babatu muna kumfan baki muna cewa a nisanci waɗannan zindiƙai a fita daga waɗannan ɗariku ba su da alaka da musulunci jama'a kun ɗauka a banza muke faɗin wannan magana mun taki hujja mun taki dalili mun ga abin da baku gani ba jama'a mun karanta abin da baku sani ba mun leko abin da baku gani ba shine abin da yasa ba dare ba rana muke faɗakarwa kan waɗannan ɗariku su aƙidu ne na shirka na kafurci ba su da alaƙa da musulunci ta kusa ko nesa ga kuma iskanci da fasikanci da fajirci wai in Inyas ne yake goyon bayan wannan magana ta ta Ali Wahesh zai dakatar da mutum ya sauke shi daga kan jaka ya sa a rike masa jakar yayi fasikanci da ita wannasu ya muruna alaihi mutane suna wucewa suna kallon sa an rike masa jaka yana iskanci da ita yana iskanci da jaka akan titi Inyas yace haka ne abun yake bari mu bude muku gashi wujubu suluki ala shaykhin murshid bari ku ji inda in ya goyi bayan wannan iskanci da wannan bulufin ɗin da shehunnai suke yi eh bulufin ne na shehunnan ɗariƙar tijaniya a riƙe jaka sai shehi yayi iskanci da ita akan titi kuma wai dan iskanci da raina mana hankali a zo a buga a kawo kasuwar kurmi kuma wai mu sa kuɗi mu saya kuma wai a hana mu karantawa to dan me muka yi asarar kuɗin muka siyo wai mu sa kuɗi daga aljihunmu ai da sai a hana mu saya ai da muka je kasuwa sai a ce kai ustazu banda kai kai ustazu ne musulmi ne kai mai aƙida ta musulunci kai ba za a sayar maka ba zindiƙai ake sayarwa da 'yan iska muka je saya aka sayar mana in mun karanta kuma a ce mun zagi shehi ba wani zagi in dai zagin shehi ne to duk wanda ya sai littafin ya zagi shehi sannan shi shehi karan kansa ya fara zagin kansa ina ba da muna fahimta jama'a wannan zagi ne ba zagi ba ba bakar magana ba cin mutunci kawai iyakacin abin da kuka rubuta din nan kawai shi zamu ja baki mu fassara iyakacin iskancin da kuka rubuta shi kawai zamu fassara wa jama'a ya wadatar jama'a su gane cewa ba ku da alaka da addini ba ku da alaka da musulunci duk ɗariƙun nan ɗariƙu ne na zindiƙanci da kafurci bari ku ji inda Inyas ya goyi bayan shehunai su dinga bulufin akan titi da jakuna shehi a kawo masa jaka yayi bulufin da ita akan titi bari ku ji inda Inyas ya goyi bayan wannan a buɗe shafi na bakwai a buɗe shafi na bakwai a cikin wannan littafi wujubul suluki ala shaykhin murshid Inyas ya ce yawa a shafi na takwas abu da shafi na takwas in ya sai ce فخلط العارفون عليهم بوجوههم من التخليط استتارا عن العامة بإظهار أمور من الزنا والكذب الفاحش والخمر وقتل النفس وغير ذلك من الدواهي التي تحكم على صاحبها أنه في سخط الله وغضبه in yasa ya ce su manya-manyan shehunnai sukan buƙaci su ɓoye kansu daga al'umma kada a gano cewa shehunnai ne saboda tawadu'u saboda tawadu'u kada a gane cewa shehi ne to in yana so ya ɓoye kansa me zai yi in ya ce istitaran anil amma in suna so su ɓuya daga al'umma kada a gano cewa shehunnai ne to bi izhari umurin min zina sai su dinga bayyana wasu abubuwa kamar su dinga yin zina akan titi kama Ali hesh kenan kama Aliyu Hesh. wanda ya sa aka rike masa jaka ya ya hauta akan titi aka rike masa jaka yayi lalata da ita akan titi mutane suna wucewa suna kallo wannasu muruna alaihi ya sauke dagaci daga kan jaka ya sa dagacin ya rike jakar ta gaba shi kuma ya zagaya ta baya yana yana yana lalata da jakar mutane suna kallo Ali Wahesh kenan sai a ce radiyallahu anhu sai a ce Allah ya kara masa yadda to kun ji ba shehun nan da ake cewa radiyallahu anhu din fa gashi kuma Inyas ya zo ya ce musu gashi Inyas ya yi musu lauya masu zina da, da, da, da, jaka akan titi cikin shehunnai Inyas ya ce idan kaga suna wannan zina ɗin da jaka akan titi suna lalata da jaka akan titi suna yi ne istitaran anil amma bi izhari umurin min zina wal kadhib fahish wal khamr wa qatlin nafs kai har da kisan kai ma za su iya yin zina za su iya shan giya za su iya yin kisan kai in dai da niyyar kada a gano cewa su mutanen mutane ne na gari sun yi ne don su ɓoye kansu kada al'umma su gano cewa waliyai ne in yas ya ce hakan ya yi akwai hakan a cikin addini a duba wannan littafi na wujubu suluke ala shaikin murshid ka je kasuwar kurmi idan baka samo ba ka zo ka same ni ka je kasuwar kurmi ka ce kana neman wannan littafi idan baka samo ba ka zo ka same ni ka ga yanda ake iskanci ka haɗo da wannan shi ma ka siyo a tabaqatul kubra ina ta muna fahimta yan uwa musulmi da haka waɗannan mutane na rantse da girman Allah da ya halice ni na rantse da girman Allah wallahi tallahi billahi na rantse da girman Allah waɗannan shehunnai tatattun zindiƙai ne marasa alaƙa da addinin musulunci ta kusa ko ta nesa kuma na rantse da girman Allah matuƙar ina numfashi a doron ƙasa ba ni da aiki sai rusa wannan shirka da iskanci da kafurci da ake yaɗawa a tsakanin musulmi ana ɗauke su daga karantarwa ta addini ana koya musu iskanci da kafurci da shirka da zagin wani Allah koma bayan Allah ah, da zagin Allah da bautar wani Allah koma bayan Allah subhanahu wataala jama'a babu yanda za a yi ana wannan harka mu kuma mu zauna mu sa ido muna kallon waɗannan zindiƙai suna yaɗa waɗannan ayyuka babu yanda za a yi mu yadda da wannan babu yanda za a yi mu yadda da wannan in muka yadda ma Allah ba zai yadda ba kuma Allah zai yi fushi da mu ne baki daya dan haka mu fito mu gaya wa al'umma cewa ga abin da yake faruwa ga abin da mutanen nan suka rubuta Inyas yana goyon bayan shehin da yake lalata da jaka akan titi ya rubuta kuma a cikin birnin Kano za a buga wannan littafi a kai kasuwar kurmi a sayar mu ma mu je a sayar mana kuma karantawar sai ta zama laifi ƙarya ne wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ba yanda za a yi muna kallon wannan iskanci a cikin al'umma ba za mu fito mu gaya wa al'umma ba ana ƙarya ana cewa mutane wai ɗariƙar tijjaniya istighfari da salatin annabi to abin nan kuma lalata da jaka fa lalata da jaka kuma fa a ruƙo kanta ta gaba kuma shehi ya biyo ta baya shi wannan yana cikin ɗariƙar ko baya ciki eh ina yan tijaniyan wa zai iya amsawa Shi ne maganar da nake gaya muku shine kullun ni abin da nake a kai. muna karatu cikin littattafan su kun taɓa ganin wanda ya kuskura ya doso mu ya ce a tattauna kan abin da muka karanta jama'a littattafan da muke karantawa ba na inyas bane ba na inyas din bane na inyas ne su muke jan baki muke fassarawa kun taba ganin wani shehi cikin ɗarikar tijaniya ya tinkare mu ya ce a zo a tattauna fi sabilillahi tunda Allah ya halice ku a Najeriya kun taba ganin shehin da ya yadda ya ce mu zo a tattauna Inyas yana goyon bayan a yi zina da jaka akan titi wai hakan wai istitaran anil amma wai wai ana yin hakan ne wai dan kada a gane cewa kada a gano cewa wai su bayin Allah ne wai kada a gano cewa wai su bayin Allah ne dan haka za su iya yin kisan kai za su iya yin zina za su iya shan giya dan su buya wai kada a gano saboda saboda suna da tawadu'u ba sa so a gano cewa su bayin Allah ne dan haka ah, aluhesh yadda ya zo cikin dabaqatul kubra din nan zai iya sawa a rike masa jaka akan titi ya yi lalata da ita kuma hakan ya zama addini a rubuta a buga kuma a ce radiyallahu anhu shi yasa na gaya muku kada wani ya ce mana man satara musliman satarahullah a'a wannan ba shine musliman din da man satarahu satarahullah ba ba shi bane ba shi bane yan uwa musulmi wannan ba shine musliman din da Allah ya ce man satara musliman ba su wannan suna ta asilin iskanci ne da zindiƙanci don lalata al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suna yaɗa waɗannan maganganu ne na kafirci da zindiƙanci don su lalata al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan shehi yana fasikanci da jaka akan titi to muridi kuma me zai aikata shi kuma muridi me zai aikata to wannan ku bi mu bashi wani karatu ne mai zaman kansa ku bi mu bashi jama'a wannan wani karatu ne mai zaman kansa da haka ina ga a bari bari mu ba da damar ɗaga waya bari mu ba da dama mu ɗan ɗaga waya guda biyu ko guda uku za mu yanke wannan karatu don mu ɗora wani e kada topic ɗin su yawa wuri guda bari bari mu yanke wannan karatun bayan mun daga waya guda uku ko guda biyu nan take kuma za ku ji mu tafa da wani topic din nan gaba wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatu Muhammad Abdullahi Asalafi daga ina malam daga Damaturu to malam Muhammad muna maraba da kai malam aikin da kake yana kana yana yin kyau kana kokari sosai saboda babu wanda ya rike wannan bangare sai kai a iya wannan da kadiya da ake ciki to Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya saka da alkhairi muna godiya da da wannan karfafawa da kai mana muna godiya muna godiya malam Muhammad da wannan karfafawa da kai mana Allah ya saka da alkhairi Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam Barka dai malam da wa muke magana? Yana magana da Aliyu Muhammad Kabir daga jihar Bauchi. Malam Aliyu Muhammad Kabir daga jihar Bauchi. Muna maraba da kai malam. Muna maraba da kai muna jinka. Wato malam muna godiya kwarai da gaske bisa wannan jihadi da kake yi kwarai da gaske wurin faɗakar da al'umma musulmi ganin abubuwa da dama da suka shige duhu wanda alhamdulillah yanzu ana kan ƙara fito da su wanda da dama dai abin suna duhu amma alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna godiya malam mun gode sosai mun gode da wannan karfafawa malam muna godiya Salamu alaikum wa rahmatullah. Barka dai Malam, Malam ka ji wannan karamar ta yau ko mai ban mamaki? <laughs> Wallahi na ji. Kuma gashi an ja baki an fassara cewa wani shehi shi zai sa a kama masa jaka akan titi ya yi fasikanci da da jakar dagaci kuma, wai da jakar ma dagaci. Kuma kuma wai kaji wai wannan su ya murruna alaihi. Bai duk mutane sun fara gane karatu. Yawwa alhamdulillahi. Wallahi sai dai mu ci Allah ya saka da alheri. Muna godiya malam, muna godiya sosai. Wallahi muna nan muna ta bibiyar ku dare da rana duk karatun da za a yi muna bibiyar ku malam. To muna godiya malam, muna godiya sosai. Ai ai ni yanda nake kaddarawa malam nan da shekara biyar haka mun gama da Tijaniya fa Afirka. Ah, nan da shekara biyar ni yanda nake kaddarawa. Eh. ahlus sunna ha ai yanzu ni ni gaba ɗaya date din da na basu ba shekara biyar ba an gama tijjaniya duk za a shiga musulunci insha Allah duk za da taimakon Allah subhanahu wataala insha Allah eh muna godiya sosai Muna godiya sosai jazakumullah khairan. Yawwa yawwa yawwa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka dai malam da wa muke magana? Ana magana da G Faida ne. Ah malam daga ina? Eh daga nan Maiduguri. To muna maraba da kai sosai da sosai. Malam ni shawara ce zan bayar. To bismillah bismillah a karma kallah. Zan bayar duk a madadin wannan ah, hayaniya mai wancan ya zagi wancan wannan ya gaya wannan magana ni ina ganin ba ah, ne zai ah, a a akara makallawo akara makallawo ai an da zagi yanzu kawai littafin su za a dinga karantawa kama wanda aka yi yau din nan ka ga ya da zagi ko baka ji karatun yau bane akara makallawo akwai abubuwan da babu su ai a littafin ake faɗa a'a wanda wanda na karanta yau wanne ne babu a littafin akwai mana wanne ne babu me topic ɗinka na farko ga shehin dariƙar tijaniya ya ce amsik ra'asaha hatta af'ala fiha ya ce a tsayar masa da jaka ya fasikanci da ita a titi kuma an ce radiyallahu anhu ga littafin na ce in ba ka da shi ka zo kasuwar kurmi in ba za ka iya zuwa ban aiko ma shi daga jihar Kano har Maiduguri a'a a gaskiya man in ka da maudu'i kawai ka faɗa a karamakallahu a ka da maudu'i tsakani da Allah haba ga baki an ja yau ai ba zagi ai an daina zagi an koma karatu kawai tina aka koma karatu zalla assalamu alaikum wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakum Allah sheikh barkan ku dai da wa muke magana kana magana da Nafi'u Abu Albani Gusau Malam Tasiu daga Gusau muna maraba da kai Malam Nafi'u Nafi'u Nafi'u Malam Nafi'u Malam Nafi'u ka ji yanda karatu ya kaya yau malam ji Allah saka na kai kuma Allah ƙara zarafawa malam amin amin wai wani ya ce a daina zagi na ce ai yau baki kawai aka je aka fassara ai an daina zagi eh shi dai yana so zai mai da mu zagin ne to amma gaskiya mu mun daina zagi yanzu karatu kawai za mu dinga yi salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum ba a ji wa alaikun Wa wa rahmatullahi wa barakatuh Malam ka da wa muke magana Nazifu Abubakar Al-Andalusi Nazifu Abubakar Al-Andalusi muna maraba da kai Malam kaji kaji dai yanzu mun canja usulubi mun daina zagi karatu kawai zamu dinga yi Gaskiya ne malam wannan al'amari yayi Yawwa kaji kaji yau karamar da muka karanto in Inyas yana goyon bayan shehin da ya ce a tsayar masa da jaka ya yi lalata da ita a kan titi wannan su ya murruna alaihi mutane su dinga zuwa kallo suna wucewa. Ga littafi, ga shafi, ga kati a waya ga data. To, ga kuɗin littafin shi kansa asarar kuɗin da muka yi a kasuwar kurmi. Wallahi malam, wallahi tallahi duk wanda zai kira ya zo ya musanta wannan maganar. Eh. Ta hanyar ilimi ce na sa naira dubu ɗari biyu. Ka sa nawa? Dubu ɗari biyu. to malam malam malam nazifa abubakar al-andalusi daga jihar kano ya sa naira dubu ɗari biyu da hamsin ko dubu ɗari biyu to banda hamsin to Malam habibu ka sa hamsin din to Malam habibu ya ƙara ya ce ya sa da hamsin ga matata tana ji ita ma ta sa dubu hamsin to ya zama dubu ɗari uku kenan Da haka duk wanda duk wanda zai iya tattaunawa akan wannan gaba din an sa masa dubu ɗari uku. Wallahi lazim.

Amin amin amin muna godiya Malam Nazifi mun gode mun gode. Salamu alaikum wa rahmatullah. Amin alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka dai malam. Barka dai malam da wa muke magana? Kana magana da Usman ne daga garin Lagos. To malam Usman muna maraba da kai kaji dai yau muna jana'izar ɗariƙar Tijaniya gaba ɗaya. Ina ji ina ji ina ji malam ina ji Allah taimake mu Allah ya rufa asiri. amin amin ka ji dai karamar su ta yau ko ina ji ina ji malam ina ji Allah ya taimaka Allah ya taimaka a cigaba da gashi malam to to shikenan malam muna godiya sosai mun gode sosai mun gode sosai Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka dai da wa muke magana? Kana magana da Kabiru Hafiz daga Kano. Malam Kabiru daga Kano muna maraba da kai Malam Kabiru. littafin akwai shi kuwa wallahi allazi la ilaha gairu kaga littafin ma gaskiya ma babban haka ne ba tun jane ne amma gaskiya ni ban taba jin wannan ba kuma mutane ba su da ni akan wannan ba yawwa to Allah ya saka maka da alkhairi shine abin da nake faɗa shine abin da nake faɗa kullum akara makalla nake cewa wallahi wallahi da a ce akwai mutanen da suke jingina kansu zuwa ga tijjaniya wallahi da sun san abin da suka aka rubuta a matsayin tijjaniya wallahi ba za su shiga ba yawwa to shi yasa to kaga in baka yadda ba to baka yadda da tijjaniya ba kenan ah, ah, to Tijjaniya ta ce ga aƙidarta cewa cewa bayin Allah wai dan su ɓuya kada a gane su za su dinga zina akan titi. wai wai wai wai ya ce a rike masa jaka amsik asaha hatta af'ala fiha to ga littafin ga littafin da za mu tattauna kana da kana da littafin wujubu suluki ala shaykhin murshid na shehu ibrahim inyas a'a ya za ka kashe kuma yallaɓai mun ɗauko hanya Allah ya saka ma da alkhairi ni na biyo ka a hankali ga littafin idan kana da shi ka buɗe littafin nan shafi na takwas na rantse ma da Allah abin da Inyas ya faɗa kenan yana goyon bayan wannan abu da ake yi a matsayin cewa ɗariƙar tijjaniya ce shehi a riƙe masa jaka ya yi fasikanci da ita akan titi wai don kada a gane cewa shi bawan Allah ne wannan wannan wai ya tabbata a cikin ɗariƙar tijjaniya wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu da wa muke magana ya shi barka dai da wa muke magana kana magana da Musa Ibrahim Mara daga nan Abuja Malam Musa Ibrahim daga Abuja muna maraba da kai da kokari da hidima muna ganin yadda yawwa to shi yasa muke cewa nan da shekara biyar fa a Afirka gaba ɗayan Allah yadda Allah Allah zai mana maganin waɗannan ɗariƙun na zindiƙanci da da iskancin nan malam muna amin na an Allah yadda duk za a dawo musulunci da taimakon Allah Allah zai ɗaukaka musulunci da musulmi ya rusa kafirci da zindiƙanci da iskanci da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala amin amin amin malam muna godiya sosai muna godiya muna godiya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh hayyakum wallahi ya shek barakallahu fikum da wa muke magana amin sunana Shamsuddin Abdullahi daga jihar Gombe a Najeriya. Malam Shamsuddin daga jihar Gombe, muna maraba da kai Malam Shamsuddin. A karmakan lahu, na je karamomi shehu ne masu cin jakuna. <laughs> To Allah ya rufa asiri. Allah ya rufa asiri. Ka san mutanen ba su sani ba, ka san me ake ce musu ne Malam Shamsu? Na'am. Cewa ake wai istighfari ne da salatin annabi. haka dai ake musu ƙarya a zo a zo a yaudare ka ka zo ka bar matarka ta tafi gaida shehi ka ji inda za a je a samu matsala <laughs> to daga can kuma sai ya faru abin da muka gani har to to in dai in dai jaka in dai jaka bata tsira ba jaka bata tsira da mutuncinta ba <laughs> to kaga kaga za a iya samun matsala gagaruma ko To muna jin kamalan Shamsu. akar bakallahu wannan usulobi da aka ɗauko yanzu wallahi tallahi ya yi matukar birge da kuma. Ba zagi ba cin mutunci ba? Babu zagi babu cin mutunci. Karatu kawai a ja a fassara. mun taɓa yin waya da kai har ce za ka ajiye nomba na sauran maganar na so da ko da a ƙasa zan ga. To to to ba matsala to ba matsala sai mi wayan an jima a gefe. Tun da ba wata da illa ma ko a yanzu zan iya ni dai babban damuwa ta akar makallahu. Eh. Yakin nan yayi mana yawa. Eh. An ɗebo ta yanzu da zafi yakin da ke tsakaninmu da mushrikai ma kada ya ishe mu. Eh. So a ni yanzu a shawarta shine ina ganin mushrikan nan mu je a a samu a gamar daga ƙasa tukuna a tuɓe su daga jijiya kamar yau yadda aka ɗebo karamomin masu cin jakuna to kuma wata ran a zuwa mana a karanto mana a surul akbar wa nuru labar shafi na hamsin da bakwai din nan wajen shi shehu babba mai shan giya eh adi za mu zo za mu shi shan giyan ma ya ce bi izhari umurin minazina zina wa shurbil khumur ce wal kadhibil fahish Ya ce za su iya bayyana shan giya don kada a gane cewa bayan Allah ne shafi na takwas littafi mai suna wujubu suluhi ala shaikhin murshid na shehu ibrahim inyas ai ya tabbatar da shan giya anan idan a can sun ce abin da suke nufi da giya shine zikiri wai zikiri ne giya to idan can sun ce zikiri shi suke nufi da giya to, nan kuma fa da ya ce zahari umurin mina zina to kuma kuma ya ce istitaran anil amma ya ce suna yin haka ne don kada gama garin mutane su gano cewa bayan Allah ne su kada a gane cewa bayan Allah ne sai su dinga buya saboda tawadu'u sai su dinga zina suna shan giya akan titi <laughs> akan wakallahu idan ka kula wa bayan Allah sun ji daɗin karatun nan ba kaɗan ba ta yadda ka kula da shi kansu ma mutanen da suke online yanzu karatun nan karatun nan yi daɗi so muna da bukatar irin karatuttukan nan Ah, suna tafe suna tafe ai ka san an canja usulubi yanzu ba zagi ba ba bakar magana yanzu kawai karatu ne eh yanzu ai mun mun koma karatu zalla magana Shi ne eh shine ka san shi sufi Mm. sun tashi da yake jahilai ne ba sa karatu daga mutum ya zo kawai zai kokarin canja ma topic domin ainihin abin da ka karanta ya bata duk wanda ya hawo kawai abin da aka karanta yana ah, a iya nan dama yauwa mun gode da wannan shawara eh cin abin da ya shafi lamarin abin nan abin nan din nan eh kan topic shehu ya ci jaka to ga wajen eh a wannan shine topic kwarai da gaske in malam baka karanto daidai ba ya gyara ma larabcin tunda su yan larabci yau wato yauwa mun gode sosai mun gode mun gode malam Shamsu malam Shamsu muna godiya sosai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barka dai malam da wa muke magana sunana Bashir Shu'aibu Adam daga putis Yobe State malam Bashir muna maraba da kai sosai falyajzikumullahu khairan amin amin lokaci bayan lokaci Eh. Allah ya ƙara tabbatar da digadigan ku. Amin, amin Malam Bashir. Allah ya ƙara nuna mana gaskiya ya ba mu yi kwambanta. Amin, amin Malam Bashir. Muna godiya. A ja baƙi, a fassara ba tare da jin tsoro ba. Ya ishi mai hankali ya gane gaskiya. Shi kenan Malam Bashir, Allahu Akubar, Muna godiya. Suna cike da da kurafat. Kwarai da gaske. Da Abubakar Mahmud Gumi yake cewa bai cika ma son yin dogon bayani ko azibi ya fi so ya sa littafi ya ja ya fassara in ka yi musu ta ka karanta ka fassara. Shi kenan an gama. Allah ya taimake Muna godiya, muna godiya sosai, muna godiya sosai. Shi to matsalar da ake samu malam shine ba sa iya amsa mana wannan tayi da muke musu. idan mun musu tayin cewa a dawo karatun littafi a ja baki a fassara a zo a tattauna sai ka ji shiru abin da nake so malam ka gane eh su waɗannan da ake tunanin su amsa din mm. ai suna cike da son zuciya dama ba za su amsa ba eh amma masu bibiyar kamar sauraro su suna gamsuwa eh. amma wanda har ya kai matsayin da ya shahara in dai ba shari'a ta ubangiji ba kuma yi da tsoron Allah ba zai ya gane ya bayyana cewa ya gane ya tuba eh gaskiya kam sai sai wanda Allah ya shiryar sai wanda Allah ya taimaka amma akwai kyakkyawan niyya da ake yi mu da muke bibiya daga nesa muna fahimta kuma duk mai neman gaskiya yana ganewa haka ne saboda haka a ci gaba da kokari Allah ya tabbatar da gadigan mu kuma Allah ya sa mu idan shi to muna godiya sosai muna godiya malam mun gode sosai mun gode Allah ya saka da alkhairi Salamu alaikum wa rahmatullah. wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka dai da wa muke magana. Ana magana da Alkasim Abubakar. Mala Alkasim daga ina? Abuja, Najeriya. Mala Alkasim daga Abuja muna maraba da kai Mala Alkasim. Ina addu'a Allah Ubangiji ya kara muku takawa da tsoron Allah. Amin, amin Mala Alkasim. Amin. Ni irin wannan abubuwan ma idan muke ji sai mu ga kaman kamar wani addini ne da mutanen da suke ba addinin musulunci ah ai haka abun yake mala alkasim amma irin wannan ka kafirci a cikin littafi a zo a buɗe a karanta a mutum ya koma kuma gefe yana zage-zage yana cewa ana cin mutuncin wani kuma kuma sun ki su ba da amsa su ba da amsa mai kama hankali ga al'umma ko su ja bakin su ce ba a fassara daidai ba shiru kake ji wallahi sun kasa wallahi Allah ya taka muku amin amin malam alkasim wallahi ba sunna ba har eh. eh. tsakanin shi da Allah yake yin abu yake neman gaskiya eh Alhamdulillah, alhamdulillah, to mune wa Allah godiya. Amma wannan abun, kai, musulmi zai rubuta wannan abun a littafi, ko ko bari an zo an ɗauki littafi mun gashi an buɗe an nuna littafi da shafi. To. Amma wannan zuwa ɗauka a ce ƙarya ne ake yi ba. Eh. Amma kuma a zoje shi a rika cewa ana zagin wale. To, ka san dai yanzu mun canja usulubi tunda sun ce muna zagi yanzu a koma karatu cikin littattafai sai muka ce to masha Allah wannan mu mun yadda da wannan. A koma karatu cikin littafi kawai kada a fito gaba ɗaya. zalunci eh wani wakili ya aikata su a gurin su har yanzu zagi a ai mu mun bar zagi mu yanzu karatu ne an ja baki ina za a kawo zagi sai dai su suka rubuta zagin ko ba haka ba to tunda kaga littattafan su muke karantawa kaga su suka zagi kansu kenan amma kaga mu dai bamu zage su ba mu dai mun ja bakin da suka rubuta mun fassara haka yake eh malaman da shirkan ku ce wannan abu kafurci ne wanda yi kaza dace so su a gurin su shine zagin kar ma a karanta a fito eh eh na gade malal alkasim jazakumullah khairan muna godiya sosai mun gode sosai malal alkasim muna godiya muna godiya yawwa Salamu alaikum. Barka dai da wa muke magana? Eh, Malam Kabiru muna maraba da kai bismillah daga ina Malam Kabiru Malam Kabiru daga Kano muna maraba da kai sosai muna muna maraba Malam Kabiru Malam baba wannan magana ba ta jane ni na faɗa ma amma gaskiya ni ban yarda da Shehu Ibrahim ya yarda da wannan magana ba To kana da littafin kaga kaga littafin Kana ji Malam Kabiru Eh ina ji Nace da Allah tambaya ta mai sauki a ah, A cikin littattafan Shehu Ibrahim Inyas, wanne da wanne kake da shi? Kaɗan matsar da wayar Malam Kabiru. A Malam Kabiru nan mu za mu kira shi, bari mu kira shi. Bari mu kira Malam Kabiru saboda gaskiya. Maganarsa tana da muhimmanci, bari mu kira shi. bari mu kira shi mu ji daga cikin littattafan shehu Inyas ɗin wanne yake da su To muna ta dai kokarin kiransa tambayar da muke so mu masa shine wanne da wanne yake da shi cikin littattafan Inyas sai mu gaya masa shi wannan littafin da muka samu wannan magana a ciki salamu alaikum da wa muke magana kana magana da hamada dan borno daga zamfara Mala hamada muna maraba da kai barka da malam barka da wannan lokaci masha Allah jinjina gare ka malam muna roƙon Allah madaukake sarki da ya tabbatar muna da ku akan irin wannan tafarki na ahlus sunna wal jama'a amin amin amin mala hamada Allah ya amsa tambaya guda da naka so a jefa ma yan bid'a eh shin wai sun taɓa ganin wani ahalin sunna ya fita ya koma ɗarika tijjaniya ko ko ƴan ɗarika tijjaniya suke fita su dawo ahalin sunna. Eh wannan tambayar tana da ma'ana sosai mala hamada. Dan na ga mafi yawanci daga cikin malumman mu da waɗanda muka sani su ɗan ɗarika tijjaniya ne a da suke gane gaskiya su dawo ahalin sunna. Ah gani ni ma na gaya musu nace ni ma na taɓa tijjaniya nan daga baya na fito. Allah ya taimake ni. Wannan kaɗai ya ishi mai hankali ganewa. ni ma fa da jagorancin maulidi nake yi. to da eh jidin maulidin za a yi dindani ne jagora duk hotoro <laughs> to Allah Allah ya zo ya ce Allah ya shirye ni Masha Allah to su ma haka muna musu fatan shiru za su damu Yawwa to shine abin da ake so mutum aka gaya masa gaskiya ya karba shine kawai eh to da wannan ne nace zan kira Allah mala kana tambaye mu da su a za a tambaye su za a tambaye su muna godiya sosai mala hamada mun gode mun gode sosai zan so a ce malam kabiru ya dawo mu tambaye shi wannan littafi da wannan littafi yake da shi cikin littattafan shi inyas din eh, dan mu dan mu nuna masa inda maganar take wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam da wa muke magana na Ibrahim da daga Zamfara malam Ibrahim daga Zamfara muna maraba da kai malam Ibrahim ina malam barka da karatu kuma Allah ya ƙara ɗaukaka da basira da fahimtar karatu da Amin, amin, amin muna godiya sosai, mun gode. Kira na shi ne ina kira ga duk wani Tijjaniya na Najeriya. Eh. Da su rinka sa littafansu su karanta kamar yadda suka karantawa in dai habba su yarda da abin da ba. Yawwa. Kai Allah ya saka ma da alkhairi. yawwa kaga wannan shine qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqina kenan yawwa ku kawo littattafan ku ku zo a karanta ku kawo littattafan ku ku zo mu karanta qul hatu burhanakum ku zo mu tattauna da ku a ilmance an wuce lokacin zagi yanzu ba zagi ba cin mutunci ko ba haka ba ka kaga an kafa doka ai yanzu an hana zagi shehu ya ce amma ba ka karanta balle to yawa to kaga idan shehu ya ce ga ɗariƙar tijjaniya ana fasikanci da jakai shine ɗariƙar tijjaniya kai ka ce baka yadda ba kaga ka ce baka yadda da tijjaniya ba yanzu ka kaga ka fita kenan kaga ka fita daga tijjaniya yanzu kai ka yadda da musulunci wani amma da ce shehu bai yadda da shi ba kana tunanin babu shi an kai ga littafin nashi kuma ya rubuta sai to gashi an ja baki an karanta maka kawai dai in Allah bai ganar da ke bane za ka da kana ta kwarai da gaske kwarai da gaske wa man yudlilillahu fama lahu min had to muna godiya malam mun gode sosai to malam wannan kira naka shine zai zama karshe ubangiji ta'ala ya datar da mu jama'a nan zamu dasa aya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya